magana tushen kamanto za ka gane cewar ana maganan hujjojin masu ce mai saƙo ya fi wanda ba ya saƙo. Ka gane ko, to shi ne suka dinga zubo dalilai. Har aka yi hujja da wannan hadisi gobe kiyama mai kisa mai zunubi za a yi masa kaza za a yi masa kaza suke ja suka ce kai ai wannan bai kama da babin ba. ka gane inda saka yanzu to shi ne wato can inda za a je din aka samu wajen dalilan da ake kawo kan cewar mai sabo ya fi wanda ba sabo to cikin dalili ma wani dalilin da zaka sai aka kawo da rikici masha Allah ne nan kaga zai ikara kamar da eh, saboda ma tambayan ka za a karanta layin baya kawai ba karantawa والناس استكبروا هذا الحديث مستدلين به في تفسير هذه الآية على هذا القول وقد علمت ما فيه لكن للسلف جور فهمي وتكة فهمي لا يدركه كثير من المتأخرين kaga wannan yana magana irin maganan yana sharhin ƙaunar mufid shi ce wannan mas'ala malam ya ce kaza mu dai ba mu gane ba to idan kaza malam yake nufi a wannan mas'ala zai zama kaza in kaza ne zai zama kaza sai fi da fiskoki kaman kaza ce to amma ka san mutane na Allah ya ba su irin wata baiwa ba irin ta yanzu ba yanzu kwakwale sun da akushi saboda kana Allahu alam in kaza ne in kaza ne in kuma kaza yake ne to ba musali yake ne bar masa kayan shi to shi ma abin da suke na sun yi raja a kowa wannan hujja hadisi yana kawo shi akan wannan gaddama amma gaskiya in aka kalla ga yadda zai zama sai ce to amma kumanta suna da irin wani zurfin hangen nesa wajen kama hujjarsu. su to shine yanzu zurfin ne za a karanta fal istidlalu bihi sahihu yau ai hujja ma da hadisin daidai ne masu masu fito na fito <laughs> kai bari in faɗi wannan tun da ya riga ya fito masu mu'arada a hadisin kaza kaza ba su gane wannan bane ba ba da tamhidi ka'ida ta yake ba da suka gaskiya ne amma fa bayan an shimfiɗa wata ka'ida idza urifat in aka gane ta urifa lutful istidlali za a gano sirrin yin hujja da shi wati kafi wahiya sirrin kuwa ba wani abu ne ba shi ne anna damba la budda lahu min athari shi zunubi ba makawa ina da illa ina da gurbi wa atharuhu gurbinsa bi bitaubati tarata shi gurbin zunubi yana tashi wani lokaci ta dalilin tuba gurbi yakan goge wabil bil hasanatil mahiyati tarata gurbin yana gogewa lokaci da kyawawan ayyuka masu gogewa wabil masa'idil muqaffirati tarata gurbin yana gogewa na zunubin nan da masifofi masu karkarewa wani lokaci illan wannan sabo wa dukhulin nari wani lokaci gurbin ana goge shi da shiga wuta dole saƙo yana da gurbi a jikin mutum. li Liyata khallasa min asarihi don ya samu kusutarwa daga gurbi taratan. Wadalika idan stadda asaruhu, wannan musamman in gurbin yayi tsanani. walam taqawa tilkal umuri wa'incan abubuwa duk da aka lissafta su ba hasanatu masaibul mukaffira duk ba su iya warware shi ba saboda goge shi ba yayi karfi walam taqawa tilkal umuri ala mahawi fala budda idan min dukhulin nar akwai wasu abubuwa yanzu a jikin mu ai ba su gonkwa sai an samu su kaza Ka ga dotti dotti kafa kafa ruwa zalla na wanke ta amma akwai wani wanke sai da sabulu kaga yanzu manja ai ba zai kuma sai da sabulu amma man gyaɗa ba a ina wankuwa <laughs> man gyaɗa dama ɗan bambancin su da abin da sai kaɗan ne yanzu to da kana da farin kayan sawa riga ta man gyaɗa ka sawa rigan ka manja mu zauna haka Hmm? ban ji ba me shi na ce ka sa haka ka zau kaza na ciki ba dai yana da daɗi ba rigar kan ban da zama irin ta ibrahim ba ya maike ni ko nawa ya kace ya maike li'anna aljannata saboda kanan gogewa don haka akwai zunubin da karfinsa ya kai karfi sai an sauta duka wahalan kabari wahalan duniya wahalan neman abinci wahalan kaza wahalan kaza hajji hajjin umre umren duka gama yana nan to irin wannan zanubi sai an shiga wuta ai ko da ya dace mu san irin wayannan zanubai da mun yi imani da maganan gaba daya ke kai zanubi kaza fa bai wankuwa Kwanda mutum san yadda zai da shi daga duniya in ya ɓaɓɓare ya yi ƙila lalaya wanku amma in je can da shi ko da ba zai shiga ba zai shiga wuta ba har abada amma zai shiga wuta daidai da ƙone wannan zunubi. li'annal jannata saboda ita aljanna la yakunu fiha zarratun min al la yakunu zarra ƙwayan zarra na datti bai kasancewa cikin gidan aljanna yadda mutum yake da zunubi daidai da ƙwayar zarra sai ya shiga wuta an ƙone shi a can wannan fa ne ta. halilin wannan kaka sai kuka sai tuba taubatun naso to mutum bai ai san ka ga mutum kana son ka biya shi kayansa baya nan ka dinga kuka baya nan yadda za ka yi sadaka kai sadaka wannan yin ka ne filan Allah ya karba ya karba ya bashi abin nan ɗinka amma kana cikin ba kamar ya fi ma da kansa ba to amma wannan ina kwanciya hankali duk da shi wancan kilin shi ma akwai ɗan tashin hankalin tunda ba kar baka da iko da kanka gaba ɗaya naka ne kafin ka yafi to shin Allah da ya saba wa shi kuma ba shi Allah zai yafi duk da ina yafewa shi amma dai mutum na cikin rufi, rayuwar shi gaba ɗaya mutuwar shi gaba ɗaya ba ran da mutum zai miƙe kafa ya huta sai ran da ya je lahira ya gan shi aljanna amma in dai har ba a shiga aljanna ba kai da isha ne wala yadkhuluha aljanna illa man taba sai wanda ya tsarki kulle waje shi ta kowane fuska. فإذا بقي عليه شيء أون أبو يرجع مثلا من خبط الزنوبي ندرت الزنوبي ودخل كير الامتحان ذا أشقد شيء زقا زقين جرباوه ba jarrabawa nan wanda kuka sani ba idan kuɗi ana son su ku ba wuce ake sa su ba to haka mutum zinari ne shi in ba zai dawo tas kas baya da wuta da ka za a fashi dole cikin wutan jarrabawa ta inda ya gasu ya gasu ya gasu dukkan wani dottin sai kone kafin da ya cancanci zuwa aljanna li takhallafa zahabu don zinari ya ya zama yayi zalla ya zahabu imanihi min khubuthihi daga dottinsa fa lokacin zai gyaru ya kyautatu hina izin li daril mulki gidan mulki idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabir karatun da dadi amma hanya zuwa wurin ko da karatun ya dada dama na yi san taje na karanta na gane amma na rasa inda karatun na yi nufa to haka muskilan kai wannan abu ya yi dadi amma a ƙarshe ya za in samu a bashi haka ko hmm? <laughs> kai ba duk mai ni'ima ina hasa da ni kuma gashi na riga na bayyana da ban bayyana ba na bari a koyi da kaga sai mu dinga su gina tsakanin mu gudun kada ma yi su cinye shi kana alkaru ko to ka ci gaba da alkaru ka ci gaba da kaskantar da kai hmm? amma an ba haka ba idon wannan ya kalle ka ɗaya biyu uku hmm. sai gyaran Allah ina ake